أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهك لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ita ce rana ta farko da allah maɗaukakin sarki ya ara mana ainihin wato lokaci ya kawo mu daidai wannan lokaci yau 29 a wajen wasu yau kuma 30 a wasu guraren wala allah gobe zama ɗaya ga watan ramadan wanda haka muke fata insha allahu subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo mu domin ci gaba da tafsiri da muka saba gudanarwa a wannan mu'assasa a wannan masallaci na masjidu ahlul baiti wa sahaba da ke layin hausaro cikin garin kaduna a ainihin wato tudun wada Allah ya ara mana lokacin ya kawo mu daidai wannan lokaci domin ci gaba da ainihin wato tafsiri a daidai wannan lokaci muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ƙarfafe mu ya shige mana gaba Allah ka sa abin da za mu faɗa wanda zai fita daga bakinmu ya zamanto don neman yadda ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa duk abin da ba don neman yardarsa za mu ba Allah ka nisanta mu daga yin shi ba za mu manta ba a cikin wannan shekaru ne da aka keto shekara hudun nan ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu wanda suka ƙarar da rayuwarsu gurin difa'i a kan sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauki ransa ta hanyar kisan gilla da aka yi masa shine Sheikh Muhammad Awal Adam Albani Zaria muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya karɓe shi a cikin shahidai mutum na biyu da ba za mu manta da shi ba a wannan lokaci a irin wannan jalsa ɗin shine ɗan uwa malam bello al'adamawi a kowace shekara a daidai irin wannan lokacin kusan da shi ake farawa da shi ake ƙarewa gashi Allah ya ƙaddare shekara ta zagayo ba za a fara da shi ba kuma ba za a ƙare da shi ba abin da ya zo kansa yana zuwa kan kuwa. yadda aka fara da shi shekarar da ta wuce kuma wata shekarar ba ta zagayo ba za a kuma yi da shi to wannan zai iya faruwa akan kowanne daga cikinmu idan an yi wannan shekarar da kai ba dole ba ne shekara mai zuwa a yi da kai dama Allah ta'ala ya faɗa ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya sanya ku wani na mai ma wani a doron ƙasa inda wanda ke yin tafsiri a gurin malam bello ba shi bane da malam bello ne yake yanzu an waye gari ba malam bello bane wani ne mu ma kazalika wannan guri yau da gobe kaddara ta Allah za ta hukunta ko ba masu sai an waye gari ba mu bane za mu tafsirin nan wata rana wasu ne za su muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ji kan malam bello Allah kuma ya masa rahama Allah ta'ala ya sa ya huta wayannan malamai yadda suka ba da kariya ga addinin Allah a lokacin da suke da dama muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya wulakanta su, ya tozarta su a lokacin da su kuma ba su da ainihin wato dama wannan tafsiri da zamu yi na bana zai fi mai da hankali dangane da wasu matsaloli matsala ta farko ita ce ilhadi da aka samu a cikin wa'annan lokuta yanzu wato kai farmaki akan allantakar ubangiji da kuma kai farmaki akan mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle wannan abu bana a dukkan guraren da za mu yi tafsiri guda uku guri na farko shine nan sai tafsirin mata da za mu yi da safe a zaidu bin sabit a unguwar dosa sai tafsirin yamma da za mu yi a mu'assasan mu ta ainihin wato imamu ahmad da ke ainihin wato ka daure hayin ɗan bushiya amma akwai wata matashiya da nake so zan yi wannan matashiya tana da alaka da kowa daga cikinmu hadisi ya tabbata a cikin littafin mauridus zama'an ila zawadu bin hibban na malami shine abul hassan nuruddin ali bin abubakar bin suleiman al wanda ya rasu hijiran manzon allah sallallahu alaihi wasallam hijira 807 wanda ya kawo a babi na 19 ya kawo wannan hadisi babu ma ja a firriya babin da ya zo wanda yake magana a kan riya hadisi mai lamba ta dubu biyu da ainihin wato ɗari biyar da biyu sannan ya tabbata a cikin littafin sharhu sunna na muhyi sunna shine abu muhammad al-hussein bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-bagawi al-shafi'i wanda ya rasu hijira na da shekara 516 ya kawo wannan hadisi a babu man yuridu duniya bi amali babin da ke magana wanda ya nufin duniya da aikinsa ya kawo hadisi mai lamba ta 4,143 da 4,144 da kuma littafin al-mustadrak al-sahihaini na abu abdullahi al-hakim an-nisaburi wanda ya rasu hijira na da shekara 400 da ainihin wato biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da ashirin da biyar sannan kuma da littafin al'isan fi ta ƙariba sayi ibn hibban na muhammad bin hibban bin ahmad bin hibban bin ma'ad bin ainihin wato ma'abad bin mu'as bin ma'abad at-tamimi abu hatim ad-darimi al-busti wanda ya rasu hijiran manzan Allah 350 da ainihin wato hudu ya kawo wannan hadisi ya yi masa unwani da cewa zikiru zikirul bayani batan bayani bi anna marra'a fi amali duk mutumin da ya riya a cikin aikin shi ya kunu fil kiyamaci zai kasance ranar tashin alkiyama min awwali da yadkhulun nara farkon wanda za su fara shiga wuta Allah ka tsare mu hadisi mai lamba ta dubu ɗari hudu da ainihin wato takwas da kuma littafin sai bin kuzaima na abubakar bin muhammad bin ishaq ibn kuzaima ibn al-mughira bin salih bin abubakar as-sulami an-nisaburi wanda ya rasu hijira ɗari uku da ainihin wato sha ɗaya ya kawo wannan hadisi a babu taglidi fi sadaqati babin da ya zo a kan kausasawa a wajen sadaka sannan wa mura'atan da kuma yi riya wa suma'atan da kuma jiyarwa ya ce wa dalilu ala annal mura'i bi sadaqati da kuma dalili akan cewa duk mutumin da yake yin riya gurin sadaka min awwali man tasayyiru bihum an-nar yawm al yana daga cikin farkon wanda wuta za ta fara kumallon da su ranar tashin alƙiyama. Allah ya tsare mu sannan hadisi mai lamba ta dubu hudu ko dubu biyu da dari hudu da tamanin da biyu da kuma littafin sunanul kubra na abu abdullah ko abu abdulrahman ahmad bin shu'aib bin ali al-qurasani annai buri wanda ya rasu hijira dari uku da ainihin wato uku ya kawo wannan hadisi a kitabun raqa'i mai lamba ta dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da ashirin da ainihin wato hudu da kuma littafin az-zuhd na ibn al-mubarak wanda abu abdurrahman abdullah ibn al-mubarak bin wadi al-hanzali at-turki thumma al-marwazi wanda ibn al-mubarak ya rasu a shekara na da hijira na da 181 a littafinsa ainihin wato az-zuhd wanda ya kawo shi a babu zammin riya'i wal ujubu wa gairi zalika babin da ke magana a kan riya da kuma jiji da kai da nuna isa wanda ya kawo wannan hadisi a lamba ta 469 da kuma littafin sunanu tirmizi wanda muhammad bin isa bin saura bin musa bin dahak a tirmizi abu isa ya kawo wanda imamun tirmizi ya rasu hijira na shekara 279 ya kawo wannan hadisi a babu ma ja a firriya iwa suma'ati abin da ya sa na zaɓi wannan ya zamanto muƙaddima a wannan tafsiri na bana wajibi ne da mu ɗalibai da malamai su sani cewa babu wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa sai aikin da aka yi saboda shi kuma da malamai da ɗalibai da dukkan wani wanda Allah ya ara masa dama yake kai komo wajen ɗawainiya a kan wannan aikin addini to yana cikin hatsari babba matuƙar bai aikin dan Allah ba yana cikin tashin hankali matuƙar bai aikin dan Allah ba imam tirmizi ya kawo wannan hadisin a lamba ta 2,382 imam tirmizi ya ce haddasa na suwaidu bin nasiri ce akabara na Abdullahi الله بن Mubarak. قال يتي أخبرنا حيوة بن شريح قال يتي أخبرني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان المدني سيتي أن أقبة بن مسلم حدثه أقبة بن مسلم يا باشي لاباري أن شفين الأدبهي حدثه شيما شفيا يا باشي لاباري يتي أنه دخل المدينة يا شيخ تكين غرم مدينة وترانا fa idza huwa bi rajulin sai ga wani mutum qad ijtama alaihi nasu mutane an taru an cika majalisi ana sauraron karatu fa qala sai ce man haza wannan wani mutum ne wanda naga an taru an cika majalisi ana sauraron sa fa qala sai yake fa qalu sai suka ce masa abu huraira ai wannan abu huraira ne kwamfuta ta tattare hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa danautu minhu sai ne kusa da abu huraira hatta bai ne da har na zauna gaban abu huraira wa huwa yuhaddithu nasa abu huraira yana karantar da mutane hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma sakata lokacin da abu huraira yayi shiru wa kala ya koma gefe ba kowa tattare da shi qultu sai na ce masa as'aluka bi haqqin wa bi haqqin ina tambaya ta gaskiya ba tambaya ta banna ba lama haddasta ni hadisan sami sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayin da zaka bani hadisin da kaji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa aqaltahu hadisin da ka kiyaye shi wa alimtahu kuma ka san shi faqala abu huraira sai abu huraira ya ce masa af'adu. wallahi tunda ka tambaye ni tambaya ta gaskiya ni kuma zan faɗa maka yace masa la uhaddisannaka hadisan haddasanihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai na faɗa maka hadisin da annabi ya faɗa mu yace aqaltahu na kiyaye hadisin sannan wa alimtahu kuma na san wannan hadisin da abu huraira ya faɗi wannan maganar sun na shiga abu huraira na shigatan sai abu huraira sai ya faɗi ya suma ya ce fa makasna sai muka zauna kalilan muka jira abu huraira abu huraira sun ma'afaƙa sannan sai ya miki faƙali ya kuma cewa la'uhaddisan naka hadisan haddasa ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zan baka labari zan faɗa maka hadisin da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato faɗa min ya ce fi hadal baiti a wannan ɗakin ma ma'ana ahadun gairi wa gairahu babu kowa in ba da ni sai annabin ba na shiga abu huraira shigatan shadida sannan abu huraira ya kuma faduwa ya suma suma mai tsanani bayan abu huraira ya suma suma mai tsanani summa afaqa sannan abu huraira ya miƙe fa masa wajahu ya shafi fuskarsa fa yake yace af'alu zan aikata tunda ka ce in faɗa maka hadisin da na ji daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle zan faɗa maka yake ce masa la naka hadisan haddasa haddasanihi rasulullahi wa ana wa huwa fi hadal baiti ma ma'ana ahadun gairi wa gairu ya ce zan faɗa maka hadisin da annabi ya faɗa min a wannan ɗakin banda ni da shi babu kowa lokacin da annabi ya faɗa min wannan hadisin summa shiga abu hurairata nashagatan shadida sannan abu hurera ya kuma faduwa ya suma abu hurera zai faɗi wannan hadisin sai da ya suma suma har su uku thumma mala karran ala sannan ya ainihin wato karkata ya faɗi akan fuskarsa ya ce fa asnattuhu alayya tawilan na jingina abu huraira a jikina lokaci mai tsawo a afaqa sannan abu hurera ya miki faƙala yake cewa haddasa ne rasulullahi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari wannan ya sa wani malam ya ɗauki wannan hadisin shi kaɗai ya yi rubutu a kansa ya sa sunan littafin hajjatuna ilal ikhlas buƙatuwar mu zuwa ga idan za mu yi mu dinga yin abu don allah yanzu wannan sahabi ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda nauyin abin da yake ganin zai faɗa da kuma hatsarin da duk wani mutum da ya ɗauki aikin addini ya sa makan shi yake ciki sai da abu huraira ya su mahassu uku sannan ya miƙe ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya bani labari annallaha ta'ala lalle allah maɗaukakin sarki idan kana mulkiya mace, idan ranar alkiyama ta zo sai ya ce yanzilu ilal ibadi Allah zai sauko zuwa ga bayi sauka wacce ta dace da shi subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah ta'ala zai zo da mala'iku irin zuwan da ya dace da shi da mala'iku sahu sahu liyaqdiya hum. ga mutanen duniya an tare ga baki ɗaya taron da idan aka watse ba za a ƙara taro irin shi ba don Allah ya hukunci tsakanin mutane wa kullu ummatin jasiya kowace al'umma tana gurfana a gaban Allah ta'ala manzon Allah ya ce fa awwalu man farkon wanda Allah zai fara kira kaf a cikin mutanen duniya shine ainihin wato fa awwalu man yad'u bihi shine rajulun jama'a al mutumin da ya haddace littafin Allah mutumin da ya san alkur'ani mutumin da ya fahimci littafin Allah shine farkon wanda za a fara kira na biyu wa rajulun qutila fi sabilillahi da mutumin da aka kashe gurin daga addinin Allah na uku wa rajulun kathirul mali da mutumin da ya tara kuɗi masu ɗimbin yawa fa yaqulu Allah Allah zai fara lilqari ga makarancin alkur'ani Allah zai fara da wanda ya san littafin Allah zai fara ga wanda ya iya karatun alkur'ani Allah maɗaukakin sarki zai fara ta kan shi Allah zai ce alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli ban sanar da kai abin da na saukar akan annabi na ba ƙala zai ce bala ya rabbi eh da gaske ne Allah ka sanar da ni littafin ka na iya karatun shi kuma na san ma'anar shi Allah zai ce to fa maza milta fi ma ulimta da mai kai aiki cikin abin da aka sanar da kai kuma aikin danwa kai sai ya faɗa sai ce Allah na yi aiki ƙala sai ce kuntu a bihi ana allai wa ana annahari na tsayu da littafinka da daddare na tsayu da rana kuma wannan aikin da na yi na tsayuwa da littafinka da dare da rana Na yi ne dan neman yardarka fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa kazabta ƙarya kake wa taqulu mala'ikatu wa taqulu lahu mala'ikatu mala'iku masu ce kazabta ƙarya kake wa yaqulu Allahu Allah ta'ala zai ce masa bal aratta an yuqala fulanan an yuqala inna fulanan ƙari. ka faɗa ne dan a ce a duniya wani makaranci ne faqad ƙila kuma an faɗa don haka baka da wani sakamako yau a gurin mu in ba wannan abin da aka faɗa a duniya ba da haka da mai jan baƙi a yi tafsiri da wanda zai yi tafsirin babu wanda zai kubuta a gaban Allah sai wanda ya dan neman yadda Allah babu kuma aikin da zai karɓa da haka dan kaga mutum yana karatu ba dalili bane na cewa ya sha sai in an tafi lahira kuma alama na cewa ya sha sai in ya aikin dan Allah tun daga nan duniya wasu suna karatu don kece ni a ce a cikin samari kaka babu wanda ya kai su wasu na karatu dan kaza wasu na karatu dan kaza wasu na karatu dan kaza lisanul hal wani zai faɗa wani kuma bi lisanul maqal wani zai fito ya faɗa ya nuna cewa in ba shi ba babu wanda ya san addini sai shi babu kuma wanda ya fahimci karatu sai shi akwai wanda yakan iya wannan jara'ai ya fito ya faɗa wani kuma da lisanul hal ne za ka fahimci haka shi bai fito ya faɗa haka ba da baki karara amma aikin a aikace yana nuna maka cewa fa in ba shi ba fa babu wanda ya san babu wanda ya san addini kuma yau da zai faɗi ya mutu addinin za a ci gaba ba za a fasa yi ba shi yasa addini ba shi da ta'alluki da ratayuwa da wani mutum ya ga cewa wato sai da shi za addini kafin kai ana addini kuma in ba kama za a ci gaba da yin wa za a ci gaba da yin addini wannan shine hatsari na farko da yake kan duk wani wanda yake harkar addini ta hanyar ya koyi karatu ya karantar da shi wallahi in mutum bai dan Allah ba wannan ita ce matsalar da zai je tarar a lahira Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan mutum na biyu wa yi bi sahibil mali za a zo da ma'abucin kuɗi fa yaqulu Allahu lahu Allah zai ce masa alam wasi alayka ashe ban yalwata maka ba hatta lam ada lam ada'aka habban kyale ka ba tahtaju ila ahadin baka da buƙatar wani abu na duniya zuwa ga mutane mutane ne suke buƙatuwa zuwa gare ka ashe ban maka haka a duniya ba ƙala zai ce bala ya eh Allah da gaske ne bani wadata Allah zai ce to fa amilta da me ka aikata fi ma a cuka cikin abin da na baka dan wa kai ala zai ce kuntu asilin rahima Allah na sadar da zumunci wa a Sadaku kuma na yi sadaka fa ya Allahu lahu Allah zai tambaye shi ya ce masa dan wa kai sai ce Allah ka san na yi don neman yaddarka ne Allah ya ce ƙarya kake wa ƙulu lahu mala'ikatu mala'ikatu kadhabta Allah zai ce wa mala'iku ƙarya mala'iku za su yi ƙarya kake wa yaqulu lahu Allah zai ce masa bal ratta an yuqala fulanun jawadu kayi ne dan a faɗa in an tashi magana masu kyauta a ce to yanzu duk garin nan in ba kai ba ba wani wanda ya kai ka kyauta kuma wannan abin wato faƙad ƙila za ka an riga an faɗi wannan tun a duniya shine sakamakon na haka yanzu anan duniya baka da komai a nan lahira baka da komai kuma akwai wanda za ka ga ko kuɗi za su ɗauka su bayar in fa ba za su bayar ba wani ya san sun to ba fa za su yi ba ba duk abin da suke riyata da baibaye shi duk abin da ba za su yi in dai ba za su yi ba mutane su sani to ba fa za su yi ba kuma wani in yi maka abu ko ba wanda ya sani to daga baya kuma sai ya bada labari cewa ya yi maka kaza ya yi maka kaza ya yi maka kaza ko da ku babu munasaba an fahimta yi wala Allah ya baka kaya kasa ba wanda ya san cewa ya baka kayan shi ya dinka maka sai ka zo gaban shi kana tafiya sai ce ai kaga kayan nan sanda na baka su wallahi ban dauka za su yi maka ba saboda duk mutanen da ke gurin su san cewa ba shi ya dinko kayan ya baka wannan yana daga ciki Allah ya kiyaye to sannan sai a zo da mutum na uku Allah zai faɗa wa yi uta billadhi qutila fi sabilillah za a zo da wanda aka kashe a wajen daga addinin Allah fa yaqulu sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa gare shi sai ya ce fi ma za akan me aka kashe ka fa sai ce umirta bil jihadi ko umirtu bil jihadi an umarce ni da in yi jihadi fi sabilika saboda addininka saboda kai tu na zo na ɗauki makami na dinga yaƙi hatta kutiltu har sai da aka kashe ni fa yaqulu Allah lahu Allah zai tambaye shi yace to da ka fita fagen daga ka dauke makami ka buga aka buga har sai da ka mutu dan wa kai yace Allah dan kai ne Allah madaukakin sarki sai yace ainihin wato bal aratta an yuqala fulanun jari ƙarya kake abinda kawai kai nufi a duniya shine kana so mutane su ce wani jarimi ne wani sadauki ne wani mana tsoro ne kuma faƙar ƙila za kuma an riga an faɗi wannan shine sakamakonka a duniya abu huraira ya ce sun madaraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala rukbati sannan manzan allah ya daki gwiwa ta faƙala ya ce ya aba huraira ya kai aba huraira ula'ika salasatu wa'annan nau'i'ikan mutane guda uku rajulun jama'al qur'ana wa rajulun kasirul ma wa rajulun qutila fi sabilillahi annabi ya ce ula'ika lahi tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyama sune farkon halittun Allah wanda wuta za ta fara karin kumallo da su ranar tashin alkiyama sune farkon mutanen da wuta za ta fara lasa ranar alkiyama da haka mataki uku ne karatu yana da wahala ɗauko karatun daga duniyar karatu a sashi duniyar aiki ya fi karatun wahala yin aiki da karatu yana da wahala amma yin aiki don Allah da karatu ya fi karatun wahala kuma babu wani aiki da Allah ta'ala zai karba idan ba a yi aikin don ainihin wato yi shi ba sannan alwalid bin bin abu usman yake cewa fa akbarani uqbata bin muslim anna shufayya huwa alladhi dakhala ala muawiyata shufayya ya shiga gurin muawiya fa Hu bi hada ya bashi labari abu usman ya فقال haddasa عثمان يتي وحدثني الألاء ابن ابن أبي sai ya كان سياقا wato ya kasance direba ne na ainihin wato mu'awiya fa dakala alaihi rajulun sai wani mutum ya shigo gurin shi fa akbarahu bi hadha sai bashi labarin wannan an abi hurairah ga abu hurairah fa qala sai mu'awiya yake cewa qad fu'ila bi ha'ula'i fa kaifa biman baqiya minan nasi amma mutanen nan wa'annan guda uku irin wannan sakamakon a gaban Allah ya kuma raguwar mutane thumma baka muawiyata buka'an shadida thumma baka muawiyatu buka'an shadida muawiya yayi kuka kuka mai tsanani yace hatta zananna annahu halikun har sai da muka yi tsammanin muawiya zai mutu saboda kukan da yake yi wace wa qad qulna qad ja'ana na ar-rajulu bi sharr maka ce wannan mutumin ya zo mana da sharri thumma afaqa muawiyata muawiyatu sannan muawiya ya miƙe wa masaha an waje ya shashi fuskar sa wa yake cewa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah ta'ala da manzansa sun yi gaskiya Allah ya ce man kana yuridul hayata dunya wa zinataha duk wanda ya nufi duniya da tarkacen da ke cikinta Allah ya ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna za mu cika ma mutum sakamakonsa a wannan gidan na duniya ba za mu tausi ba za mu tauye masa ba amma Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa Allah amma fa mutum ya sani a lahira ba shi da wani sakamako in ba wuta ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya kiyaye ya tabbata a cikin littafin wato tuhfatul ahwazi bi sharhi jami'i tirmisi wanda wannan malamin abul ala wato muhammad bin abdulrahman da ya kawo wannan hadisin sai ya ce hadisu dalilu wannan hadisin dalili ne ala taglidi ta harimin riya akan girman kaurin haramcin riya wa shiddati uqubatihi da kuma tsananin ƙuba mai riya wa alal hasi ala wujubil ikhlas fil amali da kuma wajabcin duk abin da mutum zai yi ya yi ƙoƙari ya haɗa da addu'a ya roƙi Allah Allah ya taimake shi abin da Allah sufiyanu sauri ya faɗa ya ce babu wani abu da ya sha wahala a kan shi gurin yi kansa tarbiyya kafin ya bar duniya irin yadda zai yi tarbiyyar ransa yadda za a yi abu dan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kamar yadda Allah ya ce wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahu ya ce wa fihi a cikin wannan hadisin annal umumatil warida duk wani abu gamamme da ya zo fi fadlil jihadi a cikin cewa jihadi yana da falala ya ce inna ma hiya liman aradallaha ta'ala kawai fa sakamako mai kyau yana tabbata ne ga wanda ya aikin yana neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala bidalika mukhlisan wa kadhalika sana'u alal ulama'i wa alal wa alal munfiqina wa alal munfiqina fi wujuhil khairati yabo akan malamai da kuma wanda suke ciyar da dukiyarsu ta hanyar alheri dukkan mutumin da ya ɗauki kuɗinsa ya bayar ko ya zauna ya karantar da mutane amma manufar shi ne don kawai ya kecere ni a ce babu wanda ya kai shi yana neman yabon mutane ne to billahi lazi duk wanda ya haka ya cuci kanshi ya ɓata makansa lokaci kuma ya ɗauki abu ya sashi inda bai kamata a ci ya shi ba ya ce cewa kulluhu mahamulin ala man fa'ala zalika lillahi ta'ala mukhlisan ana ɗaukar wannan gabaki ɗaya da jihadi ɗaukar makami da karantarwa da in infaƙi wajen ciyar da dukiya ba aikin da Allah zai bada lada a kan shi sai aikin da mai shi a zuciyar shi yasa cewa kaɗai dan Allah ya nufi yin aikin da shi in ba dan Allah aka yi ba Allah maɗaukakin sarki ba zai biya ba ali bin abi talib allah ya kara masa yadda ya ce mutumin da yake yin aiki ba dan allah ba akwai alama guda hudu da ake ganewa ya ce na farko ya salu idan kana wahdahu idan shi kaɗai ne zai yi aikin in ba mutane za ka ga akwai kasala tattare da shi shi yasa in ka zauna kana karantar da mutane da mutane su taru da kas su taru kar idan akwai mutane a gaban ka sun taru ya zamanto yanayin yadda kake karantarwa daban idan kuma mutane ba su da yawa shi ma yanayin yadda kake karantarwa ba daban da tara mutane da rashin taruwa su dukka jarrabawa ce daga gurin Allah wanda ya tara su jarrabawar da Allah ya masa a gani zai faɗa gaskiya a kansu ko ba zai faɗa ba wanda kuma Allah ya jarrabe shi ba su taru ba a gani zai ci gaba da yi ko ba zai ci gaba da yi ba shi yasa rashin taruwar mutane ba dalili bane cewa wani bai kan gaskiya kuma taruwar mutane ba dalili ba ne akan cewa wani shi yake kan wa shi yake kan ainihin wato daidai sai ya ce idan kana fin nasi in ya kasance a cikin mutane sannan wa yazidu fil amal idan usniya alaihi abu na biyu shine zai ƙara aiki idan aka yabe shi wayan kusu idan zumma in kuma aka zarge shi sai ya tauye aikin sannan yake cewa wato ubara bin samin lamma qala liman qala ga wanda ya ce masa uqatilu bi sayfi fi sabilillahi zan ɗauki takobi na in yaki saboda neman yardan Allah amma kuma a daidai lokacin kuma ina so mutane su yabe ni zai ɗauki takobi zai je filin yaki yana so ya aikin dan Allah kuma Allah ya karba kuma a daidai lokacin yana so mutane su yabe shi sai ubaratu bin sam ne ya ce masa lashe alaka ba komai tattare da kai kuwa ba ka da komai a gurin Allah ya faɗa masa so uku sai ce inna allaha ta'ala ya kulu allah yana faɗa yana cewa ana aganar wa ana shirka. ni na wadatu duk wanda ya aiki ya haɗa da wani to na bar masa ya je wanda ya haɗa da ni din shi ya bashi sakamakon aikin wannan yana daga ciki ibrahim bin adaham yake faɗa yake cewa ma sadaq allah ta'ala bai gasgata allah madaukakin sarki ba man arada an yastahira duk mutumin da ya aiki da niyyar cewa zai nemi shura a gurin jama'a da wannan mutumin bai gasgata Allah ba kuma bai gasgata mandan Allah sallallahu alaihi wa ba wasu masu hikima suna cewa masalu man ya amalu riya'an wa sum'atan misalin mutumin da yake aiki saboda riya da jiyar da mutane aikin da ya kama saliman mala'a kisahu hasan kamar mutumin da ya cika jakarsa da tsakuwa ne sun madakala su ƙaliyashtar yabi sannan ya shiga kasuwa yana so zai yi siyayya da tsakuwar da ke cikin jaka fa fatahu bayna yaday bayna yaday al idan ya bude tsakuwa a gaban wanda zai siye kaya a gurin sa ka san abin da zai faru ibtada hakunyata ko zai wa daraba bihi wajahahu falam yahsul lahu bihi manfa'atan siwa ko manfa'atun siwa nasi ba abin da zai dawo da shi na amfani in ba faɗar maganar mutane cewa wane ya shigo da tsakuwa a cikin jaka a kasuwa ba amma ba wanda za ka ɗibi tsakuwa a kasuwa ka bashi sannan ya dumbuzo kaya ya ya baka yadda ka kinkimi tsakuwa ka tafi da ita abinda kawai mutane za su ba da labari wane ya shigo da tsakuwa a cikin kasuwa yake cewa amma ma amala ma amala kisahu wala yu'ta bihi shay'an yace fa kadhalika hakanan man amila riya'an wa sum'a wanda ya aikata aiki ba dan Allah ba la manfa'ata lahu fi amalihi suwa maqalatan nasi ba shi da wani abu na sakamako in ba maganan mutane ba sannan ba shi da lada a gurin Allah Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura saboda haka a wannan nukta din akwai ayoyi da za mu cike da su a matsayin matashiya akan wannan gabar da haka ina wasiya da ni kaina da malamanmu da mu ɗaliban ilimi dukkan wani wanda ya miƙe zai wani aiki to yi ƙoƙari ya haɗa da addu'a ya roƙi Allah Allah ya taimake shi aikin dan Allah dan ita kaɗai ce hanya gurin tsira wallahi tu wanda ya aiki ba dan Allah ba to ya wahal da kansa kuma ya wahalar ne kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi wannan aikin ba ala ran makaranta aya ta farko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal azaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن يا أيها الذين آمنوا صدقاتكم بالمن والأذى نعم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كالذي ينفق صفوان صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبوا نعم والله لا يهدي القوم الكافرين wannan ayar mun yi tafsirin ta a baya Allah ya ce ya yi na amanu la tubdilu sadaqatukum bil manni kar ku bata sadakar da kuka yi da gori da cutarwa sai Allah madaukakin sarki ya buga misali ce kalladhi yunfiqu malahu ri'a annasi kamar wanda yake ɗaukar kuɗin sa ya bayar saboda riya a idan mutane Allah ya nuna cewa mutumin da yake riya kamar ma bai imani da Allah da ranar lahira ba آية تبيو الله مدوك كنسر كي يفعل آية والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساد عليهم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله يأتي والذين ينفقون أموالهم wanda suke ɗaukar dukiyoyinsu su bayar wato ri'a'an nasi saboda riya ga mutane wala yu'minuna billahi ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba na haka Allah ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk mutumin da ya kasance shaytan ne abokin haɗin shi Allah sai ya ce to fa sa'a qarina wannan abokin nashin hadin nashi yayi muni inda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma za alaihim me zai same su na cutarwa lau amanu billahi wal yawmil akhir da a ce sun yi imani da Allah da ranar lahira sannan suka ciyar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi a kansu wa kana Allahu bihim alima Allah maɗaukakin sarki ya kasance masani aya ta uku Allah maɗaukakin sarki ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah huwa khadi'un innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله تعالى إن المنافقين سوء منافقين suna yaudarar Allah subhanahu wa ta'ala suna ainihin wato yaudarar Allah wa khadi'u Allah sai ya ce wa idan ƙamu ila salati ku kusala idan sun miƙe za su yi sallah za ka kasala tattare da su Allah sai ya ce yura'unan nasa sallan mariya suke yi in akwai mutane su yi da kyau in ba mutane su babbaga su tashi kuma ba sa zikirin Allah sai kaɗan in ji Allah maɗaukakin sarki آية تقول الله Allah ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل ويصدون عن سبيل الله والله بما تعملون محيط والله بما تعملون بصير والله بما تعملون محيط الله يتي ولا تكونوا كك زمنتو كالذين خرجوا من دياري كما وند سكا فتا daga gidajensu bataran saboda takama wa ri'a'an nasi da kuma nunawa mutane sun isa da kuma yin abun ba dan Allah ba saboda Allah ya kasance yana kewaye da duk halin da bayi suke ciki wanda zuciyarsa Allah ne Allah ya sani wanda ma zuciyar ba Allah ba ne, Allah madaukakin sarki ya sani aya ta gaba Allah ta'ala ya ce kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama na'am can Allah ya ce kul ma ana basharun mislukum ni mutum ne misalin ku ta bangaren halitta ana mun wahayi shine bambanci na da ku lalle ba abun bauta in ba abun bauta kwaya ba da fa man kana yarju liqa rabbi wanda yake din tsoron haɗe da Allah ya haɗu da Allah yana so su wanye lafiya fali ya amal amalan sai ya aikata aiki mai kyau shine sai an yi aikin akan karantarwar manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine sai idan an yi aikin dan Allah irin su fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una ma'un suna nan irin su fadin Allah madaukakin sarki da yake faɗa cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan ala عبدا ويتيما وأسيرا نعم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله يتي ويطعمون الطعام صنع يد أبنتي على حبه صنع سن أبنتي miskinan akwai miskini wa yatiman akwai maraya sannan wa asir da kuma wanda aka tsare Allah ya ce sukan ce inna ma nuti'imukum liwajhillahi muna ciyar da ku ne dan neman yadda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman wani ya saka mana ko kuma ya mana godiya a gurin ku da haka da wannan matashiya nake cewa yan uwa yin aiki ba dan Allah ba yana haifar da almannu gori kamar yadda muka faɗa yana haifar da al'aza cutarwa cikin mutane sannan yana haifar da alguru rudu yin aiki ba don Allah ba yana haifar da alkibar girman kai sannan yin aiki ba don Allah ba yana haifar da al'ujubu jiji da kai yin aiki ba don Allah ba yana haifar da annifaku munafunci cikin mutane sannan yin aiki ba don Allah ba yana haifar da alkazibu mutum ya zama makareci yin aiki kuma don Allah shi yake kawo ainihin wato al'ikhlasu sannan ya kawo al'imanu sannan ya kawo al'ihsanu sannan ya kawo a sannan a kuma almuruatu. yin aiki don Allah da yana wannan na haka ina roƙon dukkan wani mutum da wannan saƙo zai kai masa ko shekara nawa ne to ya taimake ni ya sa ni cikin addu'a babu addu'ar da nake bukata mafi girma irin yamin addu'a Allah ya ƙarfafe ni gurin yi don Allah da bari don Allah wannan ita ce babbar addu'ar da nake roƙo daga duk wanda ya saurari wata kalma daga gurina ya amfana da ita to ya roƙan min Allah Allah ya bani ikon yi dan neman yadda shi da kuma bari dan neman yadda shi kamar yadda wani malami yake faɗa cewa inni a waitu likulli ma'awan fil hayati aitu ra'aitu a'azza mimma wata wa talammasa an sabila ila an-najati falam tajid man jasiwa man jata wa bahastu an sirri sa'adati jahidan fa wajadtu hada sirra ta taqwaka sai yace falyar da annin nas aw falyasnatu an lam a'ud as'ali ghairi ridaka yace ni nayi bincike a duniya ga baki daya inni awaitu na tattaru ga dukkan inda ake tattaruwa yace fa ma ra'aitu ban taɓa ganin a azza wanda ya buwaye mutane a duniya ba irin wanda ya koma zuwa gare ka sannan ya ce wata lammasan nafsin sabila ilan najati raina ta yi binciken wace hanya ce dan adam zai biya kubace tsira in ya je gaban Allah yake cewa falam tajid man jasiwa man jaka ban samu gurin tsira ba sai idan mutum ya dawo ya laɓe gurin Allah sannan ya ce wa bahastu an sirri sa'adati jahidan na yi bincike akan arziki da ɗan adam yake samu duniya da lahira yace fa wajadtu hada sirra ta kawaka, sai na samu wannan sirrin yana cikin tsoron Allah ne yace to falyarda annin au aw ya yace mutane su yadda da ni ko su fushi da ni yace ana lam aqud as'ali da daka babu yadda za in koma in yi aiki don neman yadda mutane ba don neman yardan Allah ba na haka ina roƙon Allah maɗaukakin sarki a wannan kujerar da duk wata kujera da zan zauna idan abu shi Allah maɗaukakin sarki yake so ko da duk mutanen duniya ba sa so to ina roƙon Allah ya bani ikon in faɗe shi idan abu mutane shi suke so ga baki ɗaya amma Allah ba shi yake so ba to ina roƙon Allah maɗaukakin sarki kada Allah ya bani ikon in faɗi wannan abu wannan shine addu'ar da zan yi a nan gurin kuma da izinin Allah gobe za mu ci gaba da tafsiri a suratu ali imran daga inda muka tsaya da izinin Allah a nan gurin akwai yan uwa mala aminu ina ganin ba zai rasa bayani ba kuma bana taimakon da muka saba nima na marayu sai an kai goma ga wata ko ko tara ko to bana tun daga yanzu muna neman taimakon da izinin Allah insha Allah gobe za mu faɗa fara faɗan account number na banki na Jaiz Bank da muke da shi da izinin Allah da haka taimakon kuɗi da haka saba kawowa da na abinci da kuma na kayan sawa da aka fara kawowa ko aka saba wannan kofa a buɗe take muna nan muna jira in za a ci gaba da kawowa da izinin Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya bada ikon a taimaka don ana cikin matsala ƙwarar gaske gaske mutane na buƙatar taimako an fara zuwa mana gida afuwajen afuwajen haka ake zuwa ana buƙatar wannan ainihin wato tallafi din na haka zan tsaya a nan ga 'yan uwa su malam nuruddin daga unguwar dosa su malam isa daga kawo ga 'yan uwa malam hamisu na siri wanda ya tattaki ya yi takanas daga birnin kano ya shigo wannan gari na ainihin wato kaduna da haka insha Allah zan ba malam dama ya gaisa da mutane in yana da wasu kalmomi da zai ilka'i zuwa ga mutane sai ilka'i zuwa ga mutane abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure allah ya fi mana ibadun da za mu yi a cikin wannan wata Allah ka sa su zama karɓaɓɓu abinda za mu yi kuma na kuskure tun kafin mami Allah ya fi mana muna roƙon Allah ya tsawaita rayukanmu cikin aikin alheri malam bello al'adamayu kuma muna ci gaba da addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta na haka zan tsaya a nan yan uwa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan ne kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu min khalfi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'awatihi wa sara ala nahjihi ila yawmi bayan haka dan uwa al'ummar ummar ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen ubangiji ta'ala gaisuwa wacce take da albarka wato assalamu wa rahmatullah godiya ta tabbata ga ubangiji ta'ala wanda yake juya zamanin nuka yake tafi da darare ya kawo nuka ya kuma caccanja kwanaki cikin ƙaddarawar ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya muna cikin dubin dubatar al'ummar da ake sawa rai za su riski wannan wata mai tarin albarka watan ramadan malam musa a muƙaddima ɗinsa ya yi addu'a ga jigajigan malamanmu guda biyu wanda kuma wannan gunduma ta jihar kaduna ta fi kowa girgiza ta fuskar rashin su da muka yi malami na farko sheikh muhammadu al'awwal albani zaria wanda ubangiji ta'ala ya kaddara wa rasuwa a hannun wasu 'yan ta'adda muna roƙon ubangiji ta ala ya ji kanshi da rahma ya gafarta masa ya yafe kurakuransa ya sa aljanna ta zamanto makoma mu da shi malami na biyu dan uwanmu mu abokin da'awa sheikh muhammad bello al'adamawi rahimahullah shakka babu mutuwar malam bello ta girgiza dukkanin daukacin saha ta da'awa a garin kaduna da kuma nigeria gaba daya yana daga cikin mutanen da ubangiji mai girma daukaka ya haƙurtar da zukatan al'umma da muryarsu a kan rashin babban malaminmu shek ja'far mahmud adam rahimahullah da aka yi a garin kano a shekara ta 2007 farfadowar irin su malam bello al'adamawi ya sa zukatan mutane sun ɗan samu sauƙi a kan wancan gagarumin rashi da aka yi kuma shi ma cikin kaddarar ubangiji ta'ala shi ma ga an rasa shi ubangiji ta'ala ya fi mu saninsa ya fi mu sansa kuma ya fi mu sanin kyakkyawar rayuwar da ya tanadar masa ainihin gobe alkiyama insha Allah muna roƙon ubangiji ta'ala ya ji ƙanshi da rahma Allah ta'ala ya gafarta masa kurakuransa ubangiji ta'ala ya alkinta zuri'arsa ya saka masa da mafi alkhairin abin da yake sakawa waɗanda suka rayu akan yada addininsa da shi a ban ƙasa a ƙarshen bayanin malam ya yi kira zuwa ga al'umma dangane da ainihin kwamiti na kula da harkoki na marayu na wannan masallaci mai albarka masjidu ahlul baiti was sahaba wannan abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske kuma a matsayin najeriya ta ɗaya daga cikin ƙasashe na musulmi a duniya kuma jagorar ƙasashen al'ummar musulmi a afirka don afirka kaf babu wata ƙasa da ta kai al'ummar najeriya yawan al'ummar musulmi a duniya kuma tana gogayya da ƙasashe manya-manya na al'ummar musulmi to ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan tuni wuce su domin ƙasashen da ba su kai mu yawa ba ba su kuma kai mu tattalin arziki ba za mu samu cewa idan ramadana ya zo ba za ka ji a irin waɗannan hamshakan majalisai ana tallata maganar neman taimako na marayu ko ciyar da miskinai a lokacin azumi ba saboda kowa rige-rige yake wa fi zalika fasil mutanafisun kowa rige-rige yake yi wajen yin wannan alkhairin don ka ɗauki ƙasa ta sudan wadda tana daga cikin ƙasashe na afirka yan uwanmu da suka yi karatu a ƙasar suna ba mu labari idan aka ce lokacin shan ruwa ya yi har ɓuya suke yi don kada su fito da wuri mutane su ringa haɗa su da allah akan su je gidansu sha ruwa sai sun ga gidaje na makota duk sun samu waɗanda za su sha ruwa sannan sai su fito su je can wani gidan da suke ganin ya fi maiko amma inda za ka fito biyar da rabi zuwa shida na yamma zuwa shida da kwata to makotanka na kusa su za su zo su yi ta haɗa ka da allah ana jan ka da ƙarfi wani sayin ana sa ƙananan yara su zo su yi ta roƙonka dole ka ji tausayi ka je gidan domin ka sha ruwa akwai dan uwan mu limamin masallacin turayen malam Abdul abdulmuttalib ahmad kidado yake ba mu labari lokacin yana karatu a sudan ya dauki yan karamar yarsa azumi ya zo karshe sallah ta kawo jiki ya je kanti domin ya siya mata rigar sallah yana shiga kantin mai kantin sai murna ya hamdala ya gode wa allah ya ce masha allah marhaban bimu ya ce ai yau kwana wajen goma kenan wani ya zo ya biya kudin riga guda dubu daya a raba wa yara masu irin shekarun nan yau kwana goma nemi wa, za mu fara bawa mun rasa da riga da takalmi kawai duk inda aka ba fama marainiya ba duk inda aka yaro mai irin shekarunta kawai a bata riga guda dubu to kaga yadda suka ci gaba a cikin wani akwai abin izina sosai izina ga shi wanda ya bada kudin ba a san shi ba kawai ya zo ya samu kanti ya biya kudin set dubu daya duk inda aka ga yaro shi bukatarsa mai shekara bakwai a bashi rigar sallah sawa'un yana da iyaye ko maraya ne shi izina ta biyu rukon amana ga su 'yan kasuwar wanda idan da ba don wannan rukon amanar ba to da babu wanda zai san labarin in wani ne tuni ya kirge kudin ya sa a karkashin sabi ya nemi biza ya tafi umara jira yake a kawo ya to kaga ya kamata ce himmanmu ta karu fiye da yadda take da muke da ita a yanzu ya kamata a ce mu ɗauki wata ramadan a matsayin wata duniya da za mu sadaukar da duk abin da muke da shi don allah da ikhlasi ba da riya ba kamar yadda malam ya mana bayani akan ikhlasi da riya a yanzu kuma mun nemi sakamakon hakan wajen Allah dukkanin wanda ya haka dan Allah insha Allah ta'ala a cikin wata goma sha ɗayan da zai fuskanta na rayuwarsa kafin zagayowar ramadan to zai ga alkhairi zai ta cin karo da su riba zai ta samu a cikin rayuwarsa ba faduwa ba da haka wannan al'amari muna ƙara ƙarfafa wa al'umma muna ƙara jan hankalinsu da su dage kwarai da gaske wajen taimakawa marayu abu na uku malam ya faɗi manufar da zai gino a kanta a wannan tafsiri na alkur'ani mai girma musamman duk inda wata gaba ta samu da za a ƙara jaddada imani da tauhidi a cikin zukatan al'umma da idan muna maganar a zo a yi tauhidi a tsaya a tsantsar tauhidi ban da shirka a rukunkumi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da bid'a mutane sai suke ganin cewar bai kamata irin waɗannan bayanin ba ko kuma a'a yanzu ba kai wajen ba ko kuma a'a waɗannan da suke kira a tauhidi ɗin kun fiye tsaurarawa ban mutane su ci gaba da sallarsu da azuminsu da su mana to yau kuna ganin matsalar sassauci a cikin aƙida irin musibar da take nema ta wulla mu a duniya a tsakankanin shekarar da ta gabata zuwa yanzu an yi waƙoƙi sun fi guda ashirin waɗanda ake taɓa janibin ubangiji mai girma ɗaukaka ake ƙaryata uluhiyarsa ake ƙaryata rububiyarsa ake suka a cikin sufofinsa mai girma da ɗaukaka ake su ana bawa wani wanda ko a tsarin halitta bai yi kama da irin mutanen da za ka ɗauka ka ce ka girmama ba sannan tafi-tafi gangarar ta tafi abin ya gangaro kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da idan aka tashi za a ci maka mutunci za a kore mutane ga barin sauraron ka sai a ce ku je ku saurari in izala makiya annabi ne kuma in ka zo wajen dan izala ba za ka ji labarin kowa a bakinsa ba sai na annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yanzu sai ta zo ta bayyana tsakanin yan izala da waɗanda ba yan izala ba suwane ne makiya annabi kuma su ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan tsiya idan ta faru ba shiru ake yi ba haɗuwa ake nan da can da can a haɗa a yi mata rubdugu a kashe ta idan gobara ta kama a gida da ruwan wanki da ruwan kwata da ruwan bohol da ruwan famfo da wanda yake mai kyau da ragowar wanke-wanke duk haɗawa ake a zuba sai an kashe wannan gobarar to haka irin wannan tsiya idan ta faru duk wanda yake da bakin da zai iya magana don ya kawar da wannan tsiya din to ba shi dama ake yi a kawar da wannan tsiya din don sukar magana ita za ta kawar da wannan tsiya din to shi sa za ka ga tun da wannan musiba ta faru muke ta ƙoƙari a duk inda muka samu damar yin magana muke ta kare annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muke rushe waɗancan miyagun aƙidodin, din kuma muna roƙon ubangiji ta'ala ya karfafe mu akan hakan ya bar mu da san annabi sallallahu alaihi wasallam muke kira kuma ga hukumomi da su ɗauki matakin da ya dace don faruwar wannan abin jarraba ce da ubangiji ta'ala ya mana gaba ɗaya ya ga me za mu iya yi wanda zai iya bagana ya fito ya magana wanda ba shi da harshen da zai iya isar da zance ya kyamaci abin wanda yake da igiyar hukunci a hannunsa ya hukunta man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi fa in lam bi lisanihi fa in lam bi qalbihi wa zalika adhafu iman to mu a bangaren mu da muke iya gaya wa mutane su ji muna ta sauke nauyin mu ta fuskar yin bayani da fito da abubuwan fili waɗanda ba sa iya magana ɗin ga su suna sauraron mu suna kyamatar abu to kuma su hukumomi da ubangiji ta'ala ya sanya su zamanto mamaya halifofi a ban ƙasa waɗanda ya ɗauki hukunci ya ba su a hannu to su kuma ya rage ina su sartar da hukuncin da ya dace alhamdulillah a nan nake jinjina wa mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusu na biyu a hantsin yau ya zauna da dukkanin kusan jagorin malaman da suke kano daga bangaren jama'atu ahlus sunna wal jama'a da kuma bangare na ɗariƙar tijjaniya da bangare na ɗariƙar izala don a yi dirasa a yi bita a kan hukuncin wanda ya aikata batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama a yi dirasa a kan menene hukuncinsa ahlus sunna wal jama'a da su 'yan bangaren ɗariƙun nan dukkaninsu sun haɗa baki sun gaya wa sarkin kano ittifaƙan cewa wannan abu baya cikin musulunci kuma duk wanda ya aikata shi bittifaƙin ulama hukuncinsa shine kisa kuma mai martaba sarkin kano hafizahullah ya fito ya yi hira da kafafen yada labarai ya bayyana musu cewa ba sa tare da wannan abun kuma suna goyon bayan hukuncin da addinin musulunci ya tanada a zartar da shi akan wannan bawan Allah sannan kuma babu wata koyarwa da suka yadda da ita a fadin garin kano in ba koyarwa akan littafin allah da sunnar manzan allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri banda hakika ya ce magana su hallaju ta zo ƙarshe to kun ga amfanin canji kenan ko duk inda canji yake akwai alkhairi a cikinsa to kuma muna kira ga hukumomi da alkalai waɗanda hukunci yake a hannunsu su ma su bi sahun ɗan uwansu mai martaba sarkin kano alhaji muhammadu sanusu na bi hafizahullahu wara'ahu a kan zartar da wannan hukunci wannan shi zai sa mu samu nutsuwa amma kullum idan muka daga kai muka kalli sama muka tuna cewa Allah yana sama ya daidaita akan al'arshinsa to mu zukatan mu tsoro suke ji kada shi ya ɗauko hukuncin daga sama ya zartar mana gaba daya dan idan ya tashi zartar da hukuncin ba zai zartar akan waɗanda suka yi ba akan mu gaba ɗaya zai yi wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa da kada ku fahimce mu bai bai dan malam ya ce yana daga cikin abin da za a bawa kariya a tafsirin alkur'anin bana da dukkanin wanda zai tafsiri na ahlus sunna wal jama'a a wannan shekara din abinda zamu mai da hankali a kansa kenan kada ku fahimce mu bai-bai. manufar shine bayar da kariya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan buwayar mulkinka ubangiji ta alaka nuna mana gaskiya a matsayinta na gaskiya ka ba mu ikon yi mata da'a da biyayya ubangiji ta alaka nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya allah kada ka kama mu da laifin abin da wawayen cikinmu suka aikata ubangiji ta alaka sanya mu cikin 'yantattun bayinka a wannan wata na ramadan mai albarka allah ta'ala ka ji kan mu ka ji kan mamatan al'ummar musulmi ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana imani ka yassare mana abin da rayuwa take bukata na ci da sha da sutura da arzikin gudanar da rayuwa shugabanninmu ubangiji ta ka hore musu adalci Allah ka karfafe su akan abin da ka so ka yadda da shi duk abin da zai zamanto fitina a gare su fitina ga addinin su fitina ga mulkin su fitina ga al'ummar su ubangiji ta'ala ka ije musu Allah ta'ala ka yassare musu zuciya ta adalci ka yassare musu zuciya ta jin kan al'ummar su da wannan nake murnar bude wannan tafsiri na dan uwa malam Musa Asadu Sunna ubangiji ta'ala ya karfafe shi Allah ta'ala ya kara masa lafiyar gudanar da tafsiri ya kara masa kwarin bincike ya yassare masa ilimin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da dukkanin wani janibin ilimi da yake bukatuwa zuwa ga ilmantar da al'umma Allah ta'ala ya sakan ya masa da mafi alkhairi ya sanya mizanin wannan aiki a cikin kyawawan ayyukansa wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah ina ganin insha Allah ba dogon lokaci za mu ɗauka ba na ganin kuma malam Bashir Zari ya ce ya bata rai a baya da haka malam Muhammadu Amin sai ka ƙaro bayanan ka gobe in kana da su kafin mu fara karatu sai ka gabatar da bayanan da haka ɗan uwa mun sallama kowa سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته вставали.